dalilinmu na fara kera motoci masu aiki da wutar lantarki mu kamfani ne wanda a koyaushe muna kokarin mu ga yadda za mu kawo hanyoyi wanda zai rage wahala wanda mutane suke sha akan matsalolinsu na yau da kullum so ɗaya daga cikin babban matsala a yau shine matsaloli wanda ya shafi abubuwan hawa akwai kuma abubuwa wanda suka shafi gurbatan muhallinmu so ah, wayannan abubuwa guda biyun su ne suka hadu sai muka ce to bari mu kawo mota wanda zai aiki da wutar lantarki wanda shi zai iya solving wannan duka matsalolin. A ah, ni sunana Mustapha Abubakar Gajibo, ah, ni ne managing director na wannan kamfani Phoenix Renewables. Na fara engineering a university of maiduguri a shekara uku then sai eh, na ga abinda nake yi yana conflicting da wato zuwa na makaranta so shi yasa na koma fuli into a kera motoci da suke aiki da wutar lantarki. Eh, a zuwa yanzu da farkon fara wannan abin namu zan ce kusan shekara wajen bakwai kenan muna nan cikin abin da ake kiran shi a turance research and development wato kamar research dai bincike a yanayin da za a samar da abubuwa masu kyau so mun gina prototypes sama da guda goma sha biyu wanda wasunsu already yanzu haka suna aiki a wasu jawoyinmu na nan kasan ita wannan motan tana daukan mu a kaman a kowane sati muna iya kera kunan guda biyar don kamar yadda muka tsara shi wannan factory namu da kuka zo kuka gani mun tsara shi ne wanda zai iya kera motoci guda biyar a lokaci daya so daga process na farko stage na farko har zuwa stage na karshe yana ɗaukan su kamar kwana biyar zuwa shida su gama duka motocin a lokaci daya ita wannan motan da nake ciki tana ɗaukan mutane bakwai Ah, wato banda shi direban kenan har da direban mutane takwas to ita wannan motan ah, mun tsara ta kamar yadda kuka gani da farko to za a iya canja mata batir ba wai lalle duk mun ga matsalolin inda kasashen ah, da suka ci gaba ma suke samu akan motoci masu aiki da wutar lantarki na ka tsaya sai batir ya cika sai moto mota ya yi caji kan ka fara aiki da shi so cajin batir in baya kaiwa awa daya is about uh, 45 minutes sannan kuma kowane caji idan ya yi zai iya tafiyan kilomita uh, 85 zuwa 100 hakan nan a yanzu haka magana nan da muke maka muna da wannan bashan namu guda ɗaya ne zan ce model guda ɗaya ne wanda muna son mu yi amfani da shi wurin rage matsalolin abin hawa ma mutane ah, so amma akwai motoci wanda muke kan tsatsara su yanzu haka ah, wasu motocin ma ba ma wai na amfanin bus na kabu-kabu ba ne a'a motoci ne wanda za a yi amfani da su wurin ah, hada-hadan mutum wato personal use na koyaushe so nan da wani dan lokaci models muna da su a tsari yanzu haka muna kan designing sun fi models kusan goma ma. eto eh babban kalubale da na fuskanta wurin cikin wannan duk abubuwan da muke dinnan a samun mutane wanda za su ke tunani irin yadda kai kake tunani sannan mutane wanda za su yi haƙuri ku gina ku taso tare a cikin wannan yanayi saboda kasan kamar kasan nan an tsara shi ne ba irin wannan hanya ba na hanya na kere-kere na yin abu da kai da kai da sauransu burinmu shi da mu zama a kamfani ba ma a nan najeriya kawai ba kuma ba ma afirka ba kawai mu zama kamfani wanda tafi kowa kera motoci wanda suke aiki da wutar lantarki sannan burinmu ne. kasashen turai wanda su suke kama da motoci muke amfani da su a yanzu su zama su suke zuwa don su siye motocinmu a afirka